ai kai kai wannan wannan irin dan banzan kara ne da Allah kamar jirgin sama ya cika fureto wani dus kai Allah da gani wannan yarin shi ya dauka mu har yau da ai bariki mai mota malam me haka malam ina aiki na ina gani ka kaje kwanta baka ce mun sannu ba na bar ka ci gaba da aiki na yanzu kuma ka zo ka sha ka sha gani me yake faruwa ga ba mu na ni zan baka kai ka yi shaye shayen ka da Allah sake ni ni ne ma shayi eh mana in ba ma ba kai ka zo ka ka ta kuma ina cikin aiki na sake ni sake ni to ka ba mu na me zan baka ka ba mu na me zan baka na na wanci dama ku yan bugulu ne bugulu in ne ne dalla ka bar nan dalla wa ka ba abu na to ne zan baka me kenan mun banda bakin ciki wa menene dalla wannan ai bakin ciki ne ai da da ba dalla ai kai kuma kai bakin ciki ina aiki na to me yasa ka zo ka ka sace mu abuna naka ne sata kai kana da abun da zan sata ne me ƙarya mun baka sacewa me me nan sata na je ni kwanciyar da na yi gurin na yi mafarki alhaji ya wani kyautan kujeran waka sai shi ne na sa shi aljihuna yanzu ga shi na tashi ban gan shi ba na duba aljihuna kawai sai na ji wayan kawai baya nan in ba kai buwa ya sace ai na ka samun shi ka bani abu na zamana zamana kai yanzu in ban da shaye-shaye ba kai a mabarki za an baka kyauta sai zama zahiri kenan to yawan wara ni ne mashayi to kai yanzu in ban da shaye-shaye ba kujeran hajin ne ko za a baka a mabarki kuma ya shiga aljihunka to ina ruwanka wallahi zan haɗa ka da mamana ba zan baka ba in ma shaye-shayen kake ji ne ma ni na fi ka bari in faɗa ma ko kuma sare ka da wannan abu. ni za ka sara eh mana sassare ka zan yi kuma ka gani ba kowa a area nan ni ho na tausayawa ne fa kai ga ka dan kucin gaya da kai ni ya faɗa ma ka ga in ma area nan ne ma ba kowa to ba ni kujeran ba zan bara ba ka bar nan kuma ba ka bar nan bane ko sai na sare kai na fi ka karfi ba ka fi ni karfi ni san ka ne ba wani sa ba za ka ji tsoro na won ba ganin birkeke wani birkeke ina ruwa na birkeken ka na fi ka karfi ba karfi ba ta nan yake ba zuciya yake ka kujera na ba za a da ba bar nan gurin ka kujera na bar nan gurin kaban kujera bar nan gurin dan sare ka ba bar nan gurin ni kake taba kirjina kai kai kai walan matsala ta hu ila hazal yawm zinde wani ya zindim. ai wada ma ho babu kyau ha kuma annabi ma yana son mai haƙuri wallahi can da yawanka ma iskanci ne ma yau kai ne ba ni na son shiga aljanna